Masu mu Assalamu alaikum barka da warhaka. Barkanmu da sake saduwa ta cikin shirin mu tattauna wanda ni Halima Jimarau ke ci gaba da rika ma mai hilin Ibrahim ka almasi garba kahin ya dawo daga aikin zaɓe a ƙasar jamhuriyar Nijar. Kamar dai da aka saba da farko ga Nasiru Adam El Hikaya da yadda ta kaya a wajen labaran mako mai shuɗewa a Najeriya. Majalisar ta da Wakilan Najeriya sun amince da kasafin kuɗin bana naira tiriliyan shida da biliyan ɗari shida, wanda hakan ya nuna rage naira biliyan ɗari biyu daga kasafin na asali. karamin ministan fetur Ibe Kaciku ya ce karancin fetur zai kayar watan Mayu duk da jami'ansa ya ce suna aiki tukuru don kawo karshen matsalar gaba ɗaya. An kammala taron zaman lafiya da yaƙi da ta'addanci da ƙungiyar Izala da rabi da suka shirya Abuja ga kalaman Sheikh Balalau. Musulmi da wanda ba musulmi ba suna buƙatar zaman lafiya. Muna magana ne akan zaman lafiya da kuma irin yadda waɗansu suka shiga rudani daga cikin musulmai suka ɗauki musuluncin suka sanya rigansa suna yin ta'addanci suna yin wani abun da bai dace da musulunci ba. Wani dan Najeriya Yakubu Goje ya kama tattaki zuwa Nijar dan taya shugaba Muhammadu Isifo murnar tazarci. Dangantaka da take tsakanin Najeriya da Nijar na ga ya dace ne wannan tattakin domin na je ne wa shugaban kasar Nijar murna koma kan karagar mulki. Yayin da rundunar soja ke cewa ta gama da 'yan Boko Haram 58 a Musari da ke Borno, rundunar 'yan sanda za ta fara ɗaukar sabbin jami'ai dubu goma. Nasiru Adamali kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya. Yanzu kuma mun kawo ga zaurenmu na tattaunawa. inda har wa yau Nasiru Adam El Hikaya ke ci gaba da jagorantar tattaunawa akan tasirin kahohin sadarwa na zamani wajen karfafa zaman lahiya tsakanin 'yan ƙasa. Masu tattaunawar a wannan zaure su ne Malam Ibrahim Idris Jos, editan mumbarin sunna da Hassan Umar Faruk ɗan jarida Abuja da kuma Jamilu Jiga mai sharhi akan al'amuran yau da kullun a Abuja. To a yau za mu tashi ne daga wannan tambaya da Nasiru Adam El Hikayi ya ma Jamilu Jiga. Malam Jamilu Jiga, kwanan nan akwai wani dan majalisa wanda na ga wasu suna yaba masa wasu suna kushe shi wanda ya sayi akwatunan rediyo ya rarraba a mazaɓarsa a jihar kaduna domin watakila ina jin mutane su samu damar sauraron labaru domin su san hadin da duniya take ciki kaga shi da sayan rediyo ya ba mutane a ƙoƙari don wani ma bai iya sayan rediyo wani wani shi ma ba yi kaga nan ya ƙoƙari sannan wasu kamar ƙasashen rawa na ga wani ma taɓa waya da yawa ya bada kamar yan majalisar nan a biki da biri na ga lokacin akwai lokacin ta sai ita ma irin waɗannan wayoyin ta mutane kaga wannan yana sa ana karfafa musu cewa su rinka amfani da wannan wayar kai ko da ba wacce ko wacce waya ke hawa wannan yana gizo ba akalla dai in dai kana da wayar to ai an dan rage ma wani aiki kuma kuma mutum ya kokari ko sai da ita kana yi ka sayo da kaka iya hawan a yanar gizo in eh, har ka isa da ita akalla dai kana da wayar da zaka iya gaya ma wani labarin abin da ke faruwa a unguwarku ko kuma a jihar ko ko kuma a inda dai ka hito ko ya dai kaga akalla dai mai zuwa sama an ce eh, ya taka ya taka leda ya dan rage haya kaga ai su kokari a Umar Faruk naji sai dariya kake kusan mun kusa rufewa da kai me yasa ka dariya Ah, wanda zai je sama da ya taka leda shine <laughs> abin da ya wanda ya kaga ko ai da saura wato abu dai mafi ala shine mutane su fahimci amfanin ita wannan wato ita kafar sadarwa wato ah, wasu sukan yi amfani da ita su bata lokacinsu wasu sukan amfani su yada labarai na karya wasu kan yi amfani da ita don jin labari na karyan kuma su je su yada ma wani abin da ya fi ala shine ka san cewa wato wata dama ce allah ya baka zamani ya zo da ita wadda za ka samu labarai a sauƙaƙe don haka sai ƙoƙarin samun wato kafofi wanda suke sahihai don samun labarin da suka dace kuma duk lokacin da ka ji labari wanda ka iya ta da hankalin mutane to ƙoƙarin sai ka tabbatar kuma a aiko kafar sadarwa wato ko kafofin watsa labarai su ma suna dabarun da suke bada labari na tashin hankali ne amma mutane ba a tada musu hankali na haka sai mutane su kokarin a wato sanin irin waɗannan kafofi wanda ya kamata su san labarun da suka dace su kuma tabbatar kafin su yada sannan su yi amfani da shi kuma ko me suke son su yada to ya kasance na ilimi ne ba na shirme ba tun da ka kawo haka ma zan ce kusan mutane in sun faɗi ko abin da suka ga dama irin waɗannan kafafe sai su ce 'yancin faɗan albarkacin baki ne ya kake ganin mutumin da yake rike da wayarsa a garinsu wanda bai samu horo irin na ba da labarai ba zai gane cewa yancin nan ba yana nufin mutum ya abin da ya ga dama ba ne. eh ko shi tsarin mulkin da ake mashi karan tsaye ake faɗin waɗannan kalamai ai bai yadda da cewa aka faɗa abin da zai cuta wani ba wato ai kana da yanci na faɗin albarkacin bakinka amma ba a baka yanci na ka cuci wani ba akwai abin da ake cewa a turance wato a lokacin da kake wata karin magana ce a turanci bari in fassara ta da Hausa wato a lokacin da kake da damar idan kana tafiya ka dinga wurga hannunka lokacin wani yake da dama shi kuma a lokacin da hannunka ya kusa taba hancin shi shi kuma ya kare nashi hancin Na haka kai ma kana da damar ka ba tare da shiga damar wani ba an yadda eh kana da wato yancin faɗin albarkacin bakinka amma ba a yadda ka yi amfani da shi ba ka cutar da wani kai ka sayi ka da kuɗinka kase ah, uh, gig ko kuma a 50 mb wato daidai wato karfin aljihunka na yanar gizo zaka yi amfani da ita amma ba a ce ka yi amfani da hakan don ka cutar da al'umma ba abin da ya kamata shine idan kana da al'umma ka amfanar da su su amfane ka ba ka cuce su ba hmm. akwai wanda na ga kusan da ransa ya ɓaci ran nan ya ce ba zai kwanta ba domin jakar ladansa bata cika ba sai ya tsitsi ne wa wasu mutane ya ambaci wasu manya-manyan mutane a ƙasar nan ya tsitsi ne musu bari ma dai mu koma kan malam ibrahim idris shine bangaren eh, addini shin wannan ya halatta a wannan gaskiya bai halatta ba domin kamar yadda na faɗa dai ba wai ko ba social media ba ai hukuncin da yake kanka a ko ina ko a social eh, ko a rayuwarka ta yau da kullum social media ba zai canja shi ba in kai ƙarya a social media tana nan ƙarya in kai sharri tana nan sharri in kazafi kai yana nan a kazafi ina fata an gane saboda haka wannan baya canja hukunci shi social media wannan abu ne kawai kamar telefon ne da ya zo mana da yanzu dan na dauki telefon haka na kira wani na zazzage shi sai ce dan a telefon ne ba za a hukunta ni ba kan zagin da nayi so duk abin da kai a social media ne yanda mala'iku za su yi rubutu a kanka haka kawai na al'amuranka na yau da kullun shi ma social media an kai rubutu wallahi ranar kiyama sai ka yi bayani a kan shi in gaskiya ne gaskiya ne saboda haka ban gama dalilin da za a rinka bambanta tunanin ma wai mutum ya yi abu a social media kamar yanci ne wai na ba za a yancin labarai ko wani abu yancin da aka bashi ya zama kuma a shar'ance ba za a mai hukunci ba jamilu jiga a social media tana bata mutum kuma tana gyara mutum tana gyara al'umma kuma tana bata al'umma shine social media sannan abin da nika so in faɗa mutane shine mutum ya ji tsoron Allah domin duk abin da ka rubuta ko ka faɗa ko ka furta ko ka rubuta to za ka gan shi ya ba ko za ka bani shi yasa wataƙila jamilu wasu sai ka ga maimakon su sa hotunan su sai su sa ko na namun daji ko wasu abubuwa marasa ma'ana saboda su ɓadda sawukin ai ko da ya sa hoto ne ma da wai a gane amma mutum na sa hoton namun daji ne ko mota ko dai wani kwaro ko wani abu kawai saboda bai son shi a ganshi a cikin wannan a ah, cikin social media din a nuna hotonsa sai ya ɗauko ma shugaban al'umma sai ya sa kawai kamar shi akwai haɗari kwarai kuma ba ma shi ba kamar irin ma irin badu da ake yanzu ka shi ma ni bala'i ne wani yana magana da wata aka sa mace mai kyau yana ta magana da ta ashe baki shiga aiki bai sani ba a can Port bai sani ba suna magana suna magana suna magana har ta inda take ashe ba mace bace barayi ne ya fashi yana zuwa sukarin cikin gida shi na da ATM card wajen guda shida na banki daban-daban sai da sun ka shi ya wajen kusan kusan kwana ne kusan goma kusan zaga kuɗi ne kaga wannan shi abin da kai shi mace ta kai shi social media yana ganin an hoto mai kyau suna maganin soyayya sai je hada cikin musiwa to kaga akwai alheri cikinta kuma akwai bala'i cikinta akwai shiri cikinta kasance da mu a mako mai zuwa domin ku ji ƙarashin wannan tattaunawar. da kun ji wannan waka kun san mun zo babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya akan hanya mahi dacewa ta ceto arewa daga matsalar tsaro da kuma zama rabatsa. Yau ma dai masu jawaban su ne iyayenmu mata. Malama Hauwa Yusuf shugabar kungiyar mata Masihiyawa ta Najeriya kuma matar Bishop na Ikara a Kaduna. Da kuma Malama Lubna Muktar Umar mai makarantar Asayida Khadija a Kano. Da farko ga jawabin Malama Hauwa Yusuf a kan yawan mace-macen arman da ya addaba arewacin Najeriya, amma ta fara ne da jan hankulan masu raina sana'a. A rayuwar nan ba a raina sana'a. Nakan ji daɗi idan na ga mutane yan karamar sana'a za ki ga sun samu guri sun zauna ko kuma suna yawo ma suna yin sana'a su kuma Allah ina taimakon su misali masu irin yankan farce din nan kin ga ba wata babbar sana'a ba ce amma yankan farcen nan sana'a ce wacce mutum zai dogara da ita domin at least kullum dan abu zai shigo cikin aljihun mutum ina kira a gare su mu bar rena sana'a mu daina rena sana'a ba ta da kaɗan ko yaya muka yi ta za ta taimaka mana a rayuwa zaman banza ba shi da amfani a rayuwa baya ƙara wa kowa wani abu amma idan muka tashi muka nema ko yaya yar sana'a take ka fita ka yi ta na ba da gaskiya Allah zai taimake ka to yana da kyau matasa mu bar zaman banza mata ma mu bar zaman banza mu koyi sana'a mu koma mu yi sana'a tana da taimako sosai idan mutum ya sana'a zai taimaki kanshi ima taimaki wani kuma shi zaman aure ya kamu zauna ne ya kamu saba dole ne idan aka haɗa mutum biyu dole a saba kuma sannan wani abu da nake ganin yana kawo wannan kuma Shi shine mata yanzu gaskiya sun kafce sun fita daga hanyar da ma Allah ya ce ba don komai ba za ki ga uwa ce da yarta ita ya uwa ga abin da take so ya kuma zai zama ga abin da take so waɗansu suna zaɓe sai su ce sai wanda yake da kuɗi ko sai wanda yake da aiki ko sai wanda yake da mota shi ne zai auri 'ya'yansu a gare ni wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake kawo mutuwa aure ba don komai ba idan kin yi haka kina neman wanda ita mai kuɗi ne zai auri yaki to idan ta je gidan kuma ba zaman lafiya aikin ga babu to gara mutum ya tsaya ya roƙi Allah Allah ya zaɓa mishi wanda zai aura sai ga idan aka yi haka zai kawo zaman lafiya zai kuma rage waɗannan mutuwa aure mu koma ga Allah mu roƙi Allah ya ringa yi mana zaɓinsa ba wai mu mu ce a'a mu ga abin da muke so ba duk namijin da gaskiya baya iya ɗaukan ɗawainiyar iyalin shi to lalle lalle ko littafi ma mai tsarki ya ce wanda baya iya kula da iyalin shi baya iya ci da iyalin shi ya zama mara amfani kenan to ina kira ga maza da su ji tsoron Allah Allah ya baka mata ka je gidansu ka ce kana so waɗansu ma zai zama ba kai ma aka so matar ta aura ba yarinya ta aura ba amma duk da haka Allah dai ya haɗa ku domin kana son ta ka je ka kawo ta gidanka ban ga dalilin da zai sa a zo i zama kullum duka kullum ba kwanci hankali wani namijin ma iya iyalin har suke su ji cewar wai ya shigo cikin gida to wannan ba hali ne mai kyau ba bahaushe ya ce abin da arziki bai baka ba ma ba za ta baka shi ba to ina kira ga mazaje mu su ji tsoron Allah su koma a da na ga komai talaucin namiji komai talaucin namiji ko ba shi da shi za ki ga yana ƙoƙarin ya nemo ya kawo gidan shi domin a ci a sha. Amma yanzu za ki ga mutum yana da shi amma sai dai ibar matar ita za ta ta lura da iyali ita ce abincin ma ita za ta ci da shi. Wannan ba daidai ba ne a gare ni. Muna jawa kanmu ne la'ana ko in ce maza suna jawa kansu la'ana da gangan. To ina kira ga ma'aurata ina ɗaya daga ciki. Mu zama masu haƙuri a gidan mazajenmu. musamman mu mata mu zama masu biyayya tsakani da Allah duk matar da ba ta da biyayya ga mijinta ni fa a gani na sai in ga kamar ta yi asara ne ba don komai ba mai gidanki shi mai samanki duk da da yake waɗansu mazan suna cika abubuwan da suke yi amma duk da haka mu mata ya kamata ne mu koma mu dinga yin addu'a mu dinga wa mazajen mu addu'a ko da ma mai gidanki yana aikata abin da ke ba kya so to ki koma ga Allah idan kika yi mai addu'a Allah zai canja shi idan Allah ya canja shi sai ki ba tare da kin ɓata rai ba ya zo yana aikata abubuwan da ke kike so kuma ya kamata a matsayin mu na mata mu zama da biyayya abin da mai gida baya so to kada a yi abin ko da yake so a yi kokari a ga ana yin shi ina ganin wannan zai ƙara ƙarfafa mu a zaman aurenmu kuma zai sa mu kula da 'ya'yanmu mu ba su tarbiyya mai kyau domin idan mace da miji kansu ɗaya suna zaman lafiya to lalle kam za su iya tarbiyyantar da 'ya'yansu a hanya mai kyau amma idan babu zaman lafiya lalle kam ba yadda za a yi a sami kyakkyawar dangantaka ba da za a yi a iya tarbiyyantar da yara sai ki ga inda iyayen suke yi daban inda ma 'ya'yansu suke yi daban Ita kuma malama Lubna Muktar Umar nata jawabin akan tarbiyya ne da kyautata ɗabi'u da kuma yadda yau matasa suka yi watsi da al'adun gidajensu. Sai dai ta fara ne da jan hankali akan yadda ake sakaci da tsaro a Najeriya. Babu ƙasar da take da tsaro ta saka kama da Najeriya. Sai ka ga duk inda ɗan Najeriya ya je ana saurara masa tsaro da ke ciki. Ba don komai ba mu don an tafi ƙasarmu kowa ma ya shiru kuma kowa ya zo ya abin da ya ga dama ba ruwan kowa da kai sai ka yi ta'addancin ka yadda kake so sannan kuma fargar jaji daga baya lokacin abin ya zo ba maganin sa to muna jan hankali ga 'yan uwa 'yan Najeriya Maginanta a kula da rukon gida a kula da kiwon da kowa Allah ya bashi masu unguwanni su dawo da martaba unguwannin su san waye bakon da ya zo waye wanda zai tafi me sana'arsa a kula da shi a riƙa sa ido ana ganin yadda ɗabi'unsa masu sana'o'i su rike sana'o'i a tsaya a kula kowa ana kula da shi da sai kaga irin kamar ko kuma a sa'in nan wanzamai ga su nan ƴaƴan ƴan ƙanana duk sun taso sun iya amma yanzu babu ji hausawa suna cewa gadon gida a lalata rau to yanzu ya zama halalar tun da yake ba sa iya yi su yara wani ma kunya yake ji a danganta shi da al'adun gidansu ko kuma gadon gidansu na sana'o'i ba sa wa'annan sana'o'i komin komin so ofisoshin gwamnati sun wa matasan mu kaɗan babu ofisoshi yara matasa sun yi karatu sun gama sai dai a yi ragaita ana kwalliya a yi kwambo a fito ana so kuma a kashe kuɗi a samu kuɗin ta kowace hanya ya ci halal ya ci haram ba a so a gwada kwanji a karfi a gwada a nemi sana'a sai dai kawai a samu kuɗin nan ta kowace hanya a kashe su to wannan ba ita ce mafita ba yan najeriya akwai mafita ga sana'o'i nan iri-iri a najeriya matan gida a daji a kula da tarbiyya kuma masu tarbiyya kada su kasance su ne masu ɓata tarbiyya domin yanzu shaye-shaye na miyagun ƙwayoyi da sayar da miyagun ƙwayoyi ya zama na mata ya za a yi mai tarbiyya ya kasance kuma shi ne ɓata tarbiyya haba yan uwa mata wannan ba ƙaramin musiba ne ba kuma babu yadda za a yi al'umma ta kasance ta yaro sai da jagorancin mata duk inda ka ga al'umma ta ci gaba ta yi nasara akan abin da take yi to matanta ne suka zama na kwarai amma duk inda ka ga al'umma ta lalace ta sangarce ta zama a sharariyar al'umma to matanta ne suka zama a shararar idan haka mata 'yan uwa 'yan najeriya mu tsaya a kan aikin da allah ya dora mana na tarbiyya mu tarbiyyantar da 'ya'yanmu ta kan hanyar addininmu da al'adarmu mu daina nuna musu miyagun ɗabi'u yadda mu in mun yi ta ko ba mu ce ku koya ba abin da muke yin shi za su gani domin uwa ita ce makaranta babba ta farko a wurin ɗanta duk abin da uwa take yi shi ɗanta zai yi idan ya kasance uwa tana irin wa'annan miyagun ɗabi'u to ba makawa ɗanta ma shi zai yi dan haka yan uwa yan najeriya suna kiran mu gaba ɗaya mu komo mu tsaya akan hanya wadda za mu kai ga tsira ba hanyar da za mu kai ga halaka ba zaman lafiya da lumana ya dawo mu dawo da najeriya cikin hayyacin mu rinka sanar da jami'an tsaro abin da bamu yarda da shi ba kuma mu rika haɗa kai manoma da makiyaya dangi ne kuma dukkaninsu kowa zai ci amfanin kowa mu haɗa kai a nemi shawara ka saki dabbobinka kan kuskure ka ba da haƙuri a zauna lafiya kai ma manomi karkaci musu burtani jama'a na kiran mu gaba ɗaya Allah ya zauna mana da ƙasar mu lafiya ya ƙara mana kwanciyar hankali da ƙaruwar arziki kuma iyaye su daina kan kai suna ganin 'ya'yansu na ta'addanci su rufe ido su kamar ba su sani ba sai jami'an tsaro sun kama su su dawo suna ba da cin hanci akan kan musu 'ya'ya wannan ba ci gaba ba ne ci baya ne ina roƙon Allah mai kowa mai komai ya shirye mu ya shirya mana zuriyar mu ya ba mu ikon kula da nauyin da Allah ya ɗora mana. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan mako, sai kuma sati mai zuwa idan Allah ya nuna mana. Ta bakin mai hilin Ibrahim ka almasi Garba ku kasance lahiya kuma cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.